da yake ko in ce da muke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa a cikin muhadarar malam yana faɗan wasu kalmomi cewa kar mutum ya yi tunanin zai nuna ƙaunarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ƙaunar ta tashi a banza wannan ƙaunar ta tashi a banza ko wani ya maka kumfa ya wanke ma kai har ya nemi ya ce maka ai Allah bai yi umarni a kan shi ba Allah umarni ya yi abi shi akwai nasosi da yawa wanda suka shiryar da mu zuwa fa'ida ta ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a duniya da lahira daga ciki guda guda biyu yan uwa idan aka duba sahihul bukhari wanda shine dai a hadisi kamar eh, wannan eh, sujaratul muntaha eh, yanzu a wannan lokacin in ka kawo hadisi baka raba shi da bukhari ba sai ka ga ana nema a ce a je shi Eh, to a duba bukharin a duba muslim sannan a duba sauran littattafai na tarihi matsalan al'anwarul muhammadiyya idan aka duba shi a yakin uhudu a yakin uhudu wato yaƙi na biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina bayan an yi yakin badar a shekara ta biyu to a shekara ta uku da aka zo yakin urudu akwai wata ƙaziyya da ta faru ta wani bawan Allah wanda ake ambatansa da usairi wanda ake ambatansa da usairi na ba da marji'i kuma yadda za a duba ko a duba bukhari a duba muslim a duba littafin da ya tattare Bukhari da Muslim din wato kamar Zadul Muslim a duba Al'anwar Muhammadiyya za a ga wannan zancen akwai wani bawan Allah ana kiransa Usaini shi wannan bawan Allah kamar yadda tarihi ya nuna kun san kafin manzon Allah sallallahu alaihi ya yi hijira daga maka zuwa Madina tun kafin ya yi hijirar mafi yawancin garin madina sun musulunta tun kafin manzon Allah ya hijiran ba da ya aika ambasadarsa ko da ya aika ambasadarsa wane ne ma eh mus'ab ko bin umayr ambasadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko lokacin da ya aika shi madina wato bayan bayan mutanen madina sun zo wasu daga cikin su sun karbi addini suka koma sai suka ci gaba da aikin ya sallam ya hada su da wani daga cikin sahabbansa wanda zai ci gaba da koya musu addini a can sai manzon Allah ya hada su da Mus'ab to da Mus'ab ya ce ya yi aiki kan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan kowanne gida a garin Madina sai da musulunci shiga wannan gidan kusan kowanne gida akwai musulunci tun kan manzon Allah ya yi hijira shi yasa manzon Allah yake son mutanen Madina sun so shi ne shi yasa yake son su shi yasa muke son su shi yasa munafikai kuma suke kin su shi yasa munafikai suke kin su har gobe tun daga jiya har gobe har jibi munafikai ba sa son mutanen Madina duk inda mutumin tun yake ko tun daga shekaran jiya har yau har gobe har jiru har gata har citta har citta har yau duk inda mutumin kirki yake yana son mutanen madina saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa ayatul ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansari yana daga alamomi na imani kaji kana kaunar mutanen madina yana daga alamomi na munafunci kaji baka kaunar mutanen madina wannan fa mutumin madina kawai to na shugaban mutanen madina to kan zo manzon Allah kusan kowanne gida a garin madina akwai musulmi to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kusan gabaki ɗayan su suka karasa musulunta to shi wannan bawan Allah wanda ake ambatan shi da usairi musulunci shi ya yi jinkiri bai musulunta da wuri ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira shekara ta ɗaya bayan hijiran manzan Allah bai musulunta ba shekara ta biyu bayan hijiran manzan Allah bai musulunta ba shekara ta uku an fita yakin kuhudu ina son musamman yan abokaina ga sunan daga gefe su riƙe wannan karatun gangan a shekara ta nawa ta uku ana cikin yakin uhudu sai Allah maɗaukakin sarki sai ya jefa imani a zuciyar Usair ana cikin gamza yakin sai ya saranda ya ce a kai shi a yi mai iso zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka kai shi wajen ana cikin yakin fa aka kai shi wajen manzon Allah ya ce ya rasulullahi musulunta nake so na yi manzo Allah ya ce musulunta haka yusari ya ce eh manzo Allah ya lakana masa musulunci da kansa ya lakana masa musulunci da kansa to da zai juya sai ce to ya rasulullah ka sani lokacin da ina cikin mutane na na da na yi wa jama'ar ka ta'adi ai ana jira ko na yi wa jama'ar ka ta'adi saboda shi jarumi ne shi Usairi ya ce ni na gama da wancan ni na sa wancan ya shahada ni ne wancan kaza ni ne wancan kaza na yi maka tagi kafin in dawo cikin mutanenka to amma fa yanzu na dawo cikin mutanenka ka sani irin yadda na yi maka da to kuma yanzu haka zan juya in yi wa mutane na na da wannan bushara yawan manzo Allah yace yadda ne mu mutanen ka da to fa yanzu haka zan koma kuma in yi wa mutane na na da tunda yanzu bana tare da su yanzu na shigo cikin musulmai ya kawai ya shiga aka cigaba da gamzawa to kafin su gano ma ba a cikin su yake ba koya musu ta'adin kafin su gano ma yanzu fa usairin baya tare da mu ya musu ta'adi daga baya dai suka gane kai wannan bawan wannan bawan Allah fa ba fa cikin me ke ba mu fa yake yaka sai suka juyo kansa suka mai da hankali a kansa nan take shahada to muhallin shahid din bayan ya yi shahada sai aka shaida wa manzon Allah cewa ya rasulullah usairim ya faɗi usairim ya faɗi yi shahada ya ce eh aka ce eh kware ko ya rasulullah usairim ya shahada sai ya ce a nuna mun gawarsa manzo Allah ya je tsaya a kan gawarsa shi waye usairin ya ce to wanda yake so ya ga ɗan aljanna wanda yake so ya ga ɗan aljanna wanda bai taɓa yi wa Allah sujada ko guda ɗaya ba ya kalle shi gashi nan a kwanci wanda yake so ya ga ɗan aljanna wanda bai taɓa yi wa Allah jada ko guda ɗaya ba ya kalle shi gashi nan a kwanci dan aljanna ne kuma shi ko su jira bai taɓa yi ba ko su jira ɗaya bai taɓa yi ba ma zan Allah sallallahu alaihi ya ce dan aljanna ne kuma tuni har ya shiga cikin wala tasibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadli ويستبشرون بالذين لم yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun har ya shigo nan wato a dan karamin lokaci ya musulunta kuma kan aje ko ina shi a cikin musulman ma har hawo su darajoji har ya kai kwakwalwa a yan a tsakanin yan mintuna kuma sannan idan muka koma cikin hadisin mu koma bukhari shi ma da musulun din shi ma kuma ban mu ji ban ji manzon Allah sallallahu alaihi ana wajen yaƙi ya kalli wani yake gaya wani daga cikin sahabbai cewa wannan dan wuta ne yana cikin yaƙi kuma yana cikin tsara da suka shi wannan mutum manzon Allah ce ku kalli wannan tsaf kun ganshi nan gashi nan yana yaƙi amma dan wuta ne dan wuta ne i eh, kuma gashi shi kuma yana yayi sallah yana sallah yayi azumi yana azumi gashi an fito filin daga kuma yana cikin gabzawa manzo Allah ya ce dan wuta ne sahabin da manzo Allah ya gaya wannan ya ce nayi mamaki nayi mamaki ga zance ya fito daga as masdu masduq allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha kuma shi mutumin gashi nan aiki yake tukuru na yaƙi kuma zance ya fito daga sadiqul masdu kuma an ce dan wuta ne yake sai dai ta bibiya na yi ta bibiya ni ko ga a a ina za a kare wasan ya ce bayan an gama yayi ina duba wa'inda aka yi wa sai na ga wannan mutumin a ci sai na shi a kwanci an mai rauni an yi masa jina-jina ina ta bibiyarsa ina ta bibiyarsa can sai na kula ya gaji da zafin ciwo zafin ciwo ya ishe shi sai ya sa hannunsa a cikin jakarsa sai ya zaro wata yan wuka sai ya soka wa wuyansa wajen kirjinsa ya ƙara kansa da kansa ya sa kashe kansa sai ya gargayo da gudu wajen manzo Allah ce ya da dai ba matanta ma kai ne gaskiya ne amma fa gaskiya ta ka na ƙara ganin ta aikace saboda mun ji ka ce mun ji ka ce man qatala nafsahu bi hadidati fa hadiduhu fi yadi wanda ya kasa wanda ya kasa kanshi da wani ƙarfi ko kuma man taradda min jabal wanda ya gangaro daga wani dutse ko kuma man tahassa summa wanda ya konkwadu wata guba ko kuma man katila na masa hudu mai koma me duk wanda ya kansa kansa da wani abu to zai zo da wannan abin ranar alkiyama a cikin wutar jahannama ya ta kashe kanshi da wannan abu a cikin wutar jahannama kuma a can laye ya mutu fiha wala ya haya kuma da khalidan fi ha abada duk wanda ya kashe kanshi da wani abu to zai zo da wannan abin ranar alkiyama ya ta kashe kanshi kuma a can in ya kashe kan nashi ba zai mutu ba kuma haka zai dawo mu a cikin wuta ya ce ya rasulallah daman dai mun yadda da kai amma yanzu mun kare yadda da kai da tunda lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan abu a kan shi gurza ya ya yi sallah kuma ya yi komai shi kuma wannan bai yi sallah ba bai yi komai ba kuma an ce dan aljanna ne wanda yake so ma ya kalli dan aljanna gashi nan ya zo ya kalle shi ya ma ya ga shiga aljanna saboda haka ba a yin soyayya ga manzon Allah ta faɗi a banza ba zai yi ba ba a yi ba a yi sannan abu na biyu idan muka ɗauki baffin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baffansa abu talib ya zo a ingantaccen hadisi a bukari da musulun shi cewa ya mutu ba a musulmi ba duk da wani ba'ari na shi'a suna ta ƙoƙarin wai sai sun ce ya mutu musulmi wai suna ganin yin hakan kamar shi ne kankaro daraja ta sayyidi ali ba wani abu da zaka yi kankaro wa sayyidi ali daraja daman da darajarsa cikakki ne darajarsa cikakkiya ce ba wani abu da zaka yi ka kara shi ya tafi <laughs> ya riga ya tafi ba wani abu da zaka yi ka kara shi a'a ya riga ya tafi duk abin da zaka yi sai dai kai ka kara kanka amma shi dai ya riga ya tafi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga masa stamp cewa matsayinsa a wajensa kamar matsayin annabi haruna ne a wajen annabi musa haka mun zan Allah ya ce da sayyidi ne. to akwai wani abu da zaka yi wa yi ali wani ka kara bai daraja babu shi. babu saboda haka abu talib ta tabbata a hadisi ya musulunta ba ya mutu ba a musulmi ba lokacin da yana gargaran mutuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga su Abu Lahab ga su a gefe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya almi yanzu ba ka faɗi wata kalma ba ba ka faɗi wata kalma ba guda ɗaya wadda zan yi maka shaida a wajen Allah da ita wato ya ce la ilaha illallah sai ya juyo sai ya kalli manzon Allah sai ya juya sai ya kalli su Abu Talib su kuma idan manzon Allah ya faɗi wannan su kuma sai ce yanzu ya <laughs> ya bakon yanzu shi ke nan kawai sai ka bar addinin iyayenka da kakanninka kawai ka hau kan addinin wani sai ya juyo sai ya kalli manzo Allah sai ya juyo sai ya kalli shi sai ya juyo sai to a ƙarshen da ya rance ya mutu ba a musulmi ba wannan shine a karatu to amma mun san shekara nawa yana ɗauniya da manzon Allah ka. mun san shekara nawa na dawaiya da manzon Allah idan muka bi sira bayan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara shida mahaifiyarsa ta yi wafati bayan shekara biyu da wafatinta kakansa shi ma ya wafati to tun daga fa wannan lokacin wato yana ɗan shekara nawa kenan takwas to tun daga wannan lokacin yake hannun bakwansa abu talib har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara hamsin sai dai shekara hamsin a rayuwa ya yi shekara arba'in sannan musulunci ya zo ya yi shekara goma yana ɗawainiya da manzon Allah wato shekara arba'in kenan da biyu yana ɗawainiya da manzon Allah ba wahalar da bai ci ba da bai sha ba ta kankane manzon Allah ne bai a cuce shi ba lokacin da yahudawa kakannin yahudawan yanzu saboda tarihi shi yake maimaita kansa duk wata tsiya da ba yahudu yake yanzu to fa kakanninsa na can baya dama fa sun yi eh, iya shegen nan da yahudawa suke yanzu idan wata ƙasa ta yi wani abu a ce a sa mata takunkumi na tattalin arziki sun gado wanne ne daga wa'ancan matsaya ta kakannin nan i ai sun yi wa su manzan Allah wannan abin ko sun yi wa manzan Allah wannan abin da jama'a fa to Abu Talib yana ci ya jure wannan matsin da tashin hankali duk saboda ya kiyaye alfarman manzan Allah da daddare bayan an kwanta bacci shimfiɗar da manzan Allah ya kwanta wadda an riga an gane ga yanzu kwanta to da dare abu ɗalib baya ya da ya karasa kwana a wannan shimfiɗa sai an canja mai wata shimfiɗa saboda ko wani zai kafa maki to ya bar shimfiɗa irin kulawar da nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka ya mutu ba a musulunci ba to a duba bukhari a duba musulunci ba a duba bukhari a duba musulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana sa ran yana sa ran Allah maɗaukakin sarki zai sassauta wa babbansa abu talib zai sassauta masa saboda darajarsa saboda irin kulawar da ya nuna masa ya ce ina sa ran za a dawo da shi gefen wuta ba za a shigar da shi cikinta ba za a dawo da shi ta, sai dai hucinta ya dinga gasa shi amma ba a kwayan wutar ba mai hidimar da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba bukhari za ka gani ka duba musulmi za ka gani ka duba zadul muslim mujalladi na biyu wannan hadisin shine na farko a littafin a mujalladi na biyu hadisi na ɗari biyar da wani hamsin da kowane wani shine dai hadisi na farko a mujalladi na biyu kuma shine hadisi na biyu malam kuma ya mai shari'i ya fi shafi uku ya shirya hadisi wanda yake so ya je ya duba saboda haka babu yadda za a yi ka nuna kulawa ka nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tashi a banza a a ba zai yi ba ba zai yi ba shi yasa ba wani fargaba da za a yi mana ba wani abu da za a yi mana na wani razanarwa mu daina maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi mutakar muna raye in Allah ya yarda muna sa ran Allah ya ɗauke mu muna wannan harkar ba za mu daina ba eh, ba wani dan an wani sa bom an tashi wasu yan uwanmu wannan ba zai kashe mana gwiwa mu daina maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko muna sa ran sun yi shahada su wa'ina muna sa ran sun yi shahada shahadar wadda ta zo a guda biyar cewa wasahibul hadami mun rikar da su a cikin wasahibul adami sannan kuma ga hidimar da suke zama suka yi don manzon Allah ba don mana ba ba don wata rika ba sun zauna ne don soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru da su ya faru da su muna fatan Allah madaukakin sarki ya ci kan wanda duk yake da hannu kuma ko ta wannan bangare duk wanda yake da hannu ko ta wannan bangare to muna addu'ar Allah madaukakin sarki ya rugurugu da shi Allah ya rugurgu da shi Allah ya rugurgu da shi duk wanda yake da hannu ko ta wannan bangare ba ko ta jin daɗi ce ga haka muna fatan muna addu'ar Allah maɗaukacin sarki ya rugurgu da shi alfarmar wanda suka zauna tare taron da shi Allah ya rugurgu da shi kowane ne eh, muna wannan addu'ar saboda haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya raya mu da ita ya kashe mu da ita muna sa ran Allah madaukakin sarki ya tashe mu da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar lahira Allah ya hada mu da masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa nake ganin ba jan tsaron zan yi sosai ba zan dakata a nan muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka waɗanda suka hada wannan taro malam babba da duk sauran masu gudanarwa muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya musu jagora duk abin da aka kashe na dukiya to a cikin a cikin jin daɗi aka kashe saboda an san abin da aka kashe dai shi to muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya mayar da ninkin baninki duk wanda ya ba da gudunmawa ko ta shawara ce Allah maɗaukakin sarki ya masa tukuici ya masa tukuici ya yi masa tukuici da ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da a mafarki Allah ya mana wannan Allah ya mana wannan ba dan mu ba alfama wanda muke zaman dan shi saboda ka yan uwa a wasa waɗannan yan kalmomi nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh